safiyar juma'a sha shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da uku ga watan julai shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 24 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al'imamul muhaddisul mufassirul faƙai abu abdullah muhammad ibn abi bakarin zura'i a dimashkai wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jauziya shekul islam asani allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala littafi ne komai da ruwanka dangane da dukkanin al'amura waɗanda suke da alaƙa da annabi sallallahu alaihi wa wa salama shiryarsa dangane da zamantakewa dangane da aure makwabtaka ibadoji jihadi yaƙi zaman gida halin tafiya yadda annabi yake sanya sutura yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kasuwanci da dukkan wani abu da ke da alaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan littafi al-imam ibn ya rubuta shi ne a halin yana tafiya zuwa aikin haji daga garinsu na ainihin dimashik ya rubuta shi yana nesa da maktabarsa yana nesa da littafansa Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi a karatun da muka yi a baya mun fara tattauna ko kuma muna ci gaba da tattauna mas'ala da ke da alaka da sutura annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama irin kayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake sanyawa da waɗanda ya umarni da a sanya da waɗanda ya yi hani mun shiga faslin da yake magana akan sanya wando cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi Salama, ya taɓa siyan wando kuma zahirin ainihin nasoshi sun nuna halascin saka wando a lokacin wani daga cikin yan uwa bayan an tashi ya tambaya menene nasoshin da suka nuna halascin sanya wando ɗin? nasi mafi fitowa karara wanda ya bayani akan sanya wando din kake shine hadisin aikin haji wanda aljama'a ga baki ɗaya sun ruwaito shi da ake wanda ya zo da hani akan kar a sanya kaza kar a sanya kaza kada mai harama ya sanya turare kada mai harama ya sanya riga ɗinkakkiya sai kuma aka ce kada mai harama ya sanya wando to kaga mafhumul mukhalafa kenan in ba aikin haji bane mai harama na iya sanya duka waɗannan abubuwa wannan shine nasi mafi fitowa ƙarara wanda yake zahirin mafhumin sa yana nuna halaccin sanya wando ɗin. sannan baya ga shi akwai hadisai wasu sun inganta wasu suna da matsaloli game da ainihin wannan mas'ala ala ayi halin wannan shine nassi mafi ainihin wato dacewa da kafa hujja da shi akan halastin haka wallahu ta'ala a'la a takeice zamu tashi inda mala yake cewa wa kana ahabba siyabi ilayhi alqamisu wal hibaratu wa hiya darbun min alburudi fihi humra wa kana ahabba siyabi ilayhi tufan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fi so wanda ya fi ƙaunar ya sanya shine alƙamisu ɗinkakkiyar riga wal hibaratu da kuma ainihin alhibara asali ma'ana hibara riga ce wadda ake yinta daga kirtani ko auduga sai a mata kwalliya riga ce mai kwalliya kamar irin da misali yadda ake riguna irin waɗannan kaftani ko kufta ko makamantansu waɗanda suke ɗauke da design a jikinsu to ita ce take ce ma alhibara domin asali ma'anar lafazin hibar shine abin da aka kawata shi abin da aka mashi design abin da ba a yi shi haka kawai gashi nan sake ba gashi ne ce wahiyar darbun minal alburudi wani nau'i ne na ainihin wato wasu mayafai da suke amfani da su fihi humra wanda akwai jadadan kwalliya a jikinsu wa kana ahabbal alwani ilayhi albayadu launin tufan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fi so shine farin tufa wa qala har yake magana game da farar sutura yake cewa hiya min khairi thiyabikum farar sutura na daga cikin mafi alkhairin tufafinku falbasuha ku dinga sanya fararen kaya wa kaffinu fiha mautakum ku dinga yi wa ainihin wato matattu a cikin ku gawawakinku ku dinga musu likkafani da farin likkafani wannan hadisi abu dawuda ya fitar da shi a cikin kitabu tib babun fil amri bil kuhuli a lamba hadisi na 3878 da kuma lamba ta daya a cikin kitabun libasi babul bayat hakanan al al'imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul janaiz lamba hadisi na da da hudu game da bayani akan babu ma yustahabbu min al-akfan da ibn maja a cikin kitabul jana'iz a lamba hadisi na 1472 babu ma yustahabbu min al-kafan da al-imamu ahmad a cikin musnad mujallad na 1 shafi na 247 da 244 da kuma 200 da 328 da 355 da 363 al-imamu tirmidhi yace hadisun hasanun sahihun sai malamai mai tahqiqi suka ce wa huwa kama qala haka abun yake da Tirmidhi ya faɗa Tirmidhi ma ya ruwaito shi har ila yau a cikin Kitabul Adab lamba hadisi na 2811 babu ma jaa fi labsil bayadi Imam Nasa'i ma ya fitar a cikin mujalladi na 8 shafi na 205 a cikin Kitabuz Zina babul amri bi labsil bayadi albid min athiyab da Ibn Majah a cikin mujal a cikin Kitabu Al-Libas lamba ta 3570 da sittin da bakwai shi ma a cikin babul bayadi tifiyabi hakanan har ila yau al'imamu ahmad ya sake fitarwa a cikin mujallar na biyar shafi na goma sha biyu da shafi na ashirin da ɗaya dukkaninsu min hadisi samura ibnu jindibin radiyallahu anhu bi lafzi da lafazin ilbisu albayaba fa innaha athara atharu wa atyabu ku dinga sanya farin tufa ya fi tsarki kuma ya fi nuna gayu ya fi ainihin nagarta wa kaffinu fiha mautaku ku dinga yi mamatattun cikin ku likafani da ainihin wato farin likafani wa huwa sahihun aidan wannan riwaya ita ma ingantacciya ce a takaice farin tufa ya fi kowane tufa daraja don haka shi ya kamata mutane musulmai su dinga nacewa wajen sanyawa ko da yaushe a kayan gida a kayan fita waje ne uniform ɗin yan makaranta ne kayan ko menene in ana neman eh, wato launin da ya fi dacewa a musulunci to shine fari insha Allah sahihi ya zo a cikin ainihin littafin sahihul bukhari an aisha annaha akhrajat kisa'an mulabbadan cewa aisha ta fito wa da mutane da wani bargo mulabbadan wanda yake da gashi a jikinsa wa izaran ghalizan da wani kwarjalle wanda yake ainihin mai kauri wanda yake material ɗinsa yana da kauri faqalat sai ta ce da ruhu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala wa wasallama fi hadaini waɗannan suturar da kuke gani inji Aisha ta ce su ne suturar da aka karɓi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama alhalin yana sanye da su wannan su ne suturar da manzan Allah ya mutu yana sanye da su rawahu bukhari wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a cikin mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da talatin da biyar na fatuhul bari kenan a cikin kitabul libas babul akisa wal khama'is babun da ke bayani akan amfani da al-akisa jam'u kais da kuma al-khamisa duka sunayen suturu ne da kuma kitabul jihadi babu ma zukira min dir'in sallallahu alaihi wasallama wa asahu wa saifuhu da kuma muslim a cikin mujalladi a cikin ainihin wato kitabul libas lamba hadisi na dubu biyu eh, da tamanin babu tawadu'i fil libas da Imam Turmiri a cikin lamba ta dubu da da bakwai talatin 1733 shi ma a kitabun libas babu ma ja a fi labisi suf da Imam Abu Dawuda a cikin lamba hadisi na dubu da talatin da da bakwai shida amin a cikin kitabun libas babu libasin ah, al-ghalith da kuma ibn maja a cikin lamba ta 3551 shi ma a cikin kitabul libas babu Libasin rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da imamu ahmad a cikin musnad mujalladina shidda shafi na 32 da kuma shafi na 131 kulluhum min hadisi abi barda an aisha radiyallahu anha wal mulabbada ismu maf'ulin min at-talbidi yuqalu lirraqa'ati allati yarqa'u biha alqamis labada yace mulabbad dinnan da yace ismu maf'ul ne daga lafazin at-talbid ana ce ma wannan abin ne abin da ake ce ma talbidi yace shine ƙari da ake matufa kamar shafi kenan ko wani mannaman ne da za a yi mata sai ce wala bisa khataman min zahabin kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya taɓa sanya zobe na zinariya sun marama bihi sannan ya wurgi da shi wani ha an takhattumi zahabi sannan kuma ya hani daga yin zobe na zinari sun mattakhadha khataman min fidda sannan sai zo kuma ya riki zobe na azurfa yana sanyawa walam yanha anhu zoben azurfa annabi sallallahu alaihi wa alihi bai yi hani daga sanya shi ba wa amma hadisu abi dawuda عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن أشياء وذكر منها yace amma hadisin da Abu Dawuda ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi hani daga wasu abubuwa wa zakara minha ya ambaci daga cikin abubuwan da manzon Allah alaihi salatu wasalam ya hana din cewa wanaha al-lubusil khatami ya hana sanya zobe illa lizi sultani sai dai ga sarki wanda yake sarki ne kadai zai sanya zobe wannan hadisi ibnu qayyim yake cewa fala adri ma halul hadith yace ni wallahi ban ma san matsayin wannan hadisin Allah akbar so da littafin shi kuma bai iya istihdarin menene isnadin ba kaji amana ta ilimi ji girman irin wannan malami jama'a yace fala adri ma halul hadith ban san ma me matsayin wannan hadisin ba wala wajahu kuma ban ma san da za a fuskantar da shi wajen fasara ba wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai jama'a wato wannan gaba abin abai a dube ta ne a kare ma wannan bawan Allah addu'a Allah ya shi jama'a ubangiji Allah ya gafarta ma ibnu qayyim da sauran malaman mu da suka shude babu shakka kamar yadda mal albani ya sha faɗa wannan na daga cikin sima da ake gane malaman kwarai shine malami ya iya zuciyar ta iya zama fara ya iya faɗin cewa ban san kaza ba in bai sani ba duk girman ilimin shi Imam Malik ya yi haka dukkanin malamai sun yi haka Imam Malik shi takanas ta Kano ma aka zo da fatawoyi daga wata ƙasa ƙasar Iraki ana ta fatawa yana cewa ban sani ba ban sani ba sai masu fatawan suka zama disappointed suka zama sun sun yi Allah wadai da wahalar da suka sha har wani a cikin su mai zangayi yace yanzu kai Maliku mu taho gari gari gare ka dan neman fatawa ka ce mana baka sani ba yace kwarai kuwa ku je ku gaya ma danginku da 'yan uwanku da kowa ya zama sunna da za ku gada kowa ya dinga gaya wa ƴaƴan shi cewa maliku din da aka ce malami ne ba malami ba ne jahili ne in dai wannan shine abin da kuke nema to ya kamata jama'a kowa ya saba wa kanshi da haka ko a islamiyya ne kake karantawa ko wa'azi kake a masallaci ko tafsiri kake yi ko a rumfar kasuwa ne ko kana aiki ne na gwamnati a inda kake mutane suna ganin ka a matsayin ustazu wanda kake karatu dan salafiya mai bincike mai karantarwa ka iya ka iya bakinka game da abin da baka sani ba wala taqulu ala llahi ma la ta'lam idan an tambaye ka abin baka sani ba kawai ce ne ban sani ba laraba suka ce la adri isful ilmi cewa ban sani ba shine rabin ilimi amma wannan wa in kanat la kabiratan illa ala alladhina hada ba kowa ke yin haka ba jama'a wani zai yi zai rufa ido yayi ainihin wato mukabara ya kekasa kasa ya ce ina ganin dai kaza ne sai ce kuma duk da dai ban taba karantawa ba shine malai yake abbarawa da cewa jahilci ya haifi ilimi Allah shirar da mu a takeice al-imam al-muhaddith al-faqih shaykh al-islam al ibn qayyim al-jawziya yake cewa fala adri ma halul hadisi wala wajhahu wallahu a'lam to mu yanzu ba mu muka san halin hadisin ba malamai ne ƴan uwan shi suka yi magana Dalibai su koma su bincike halin wannan hadisi a littafin abda'ifa ta malam muhammadin nasiru dinar albani a lamba ta 6,539 hadisin bai inganta ba Allah ya gafarta musu gaba daya amma shi mai tahakikin a ƙasa sai ke cewa huwa juz'un min hadisin tawilin rawahu abu dawuda abu dawuda ya fitar da wannan a cikin wani dogon hadisi a lamba ta 449 fil libasi a cikin kitabul libas babu ma kuriha labsil harir babu man kariha labsal harir da imamun nasayi a cikin mujalladi na takwas shafi na ɗari da tamanin da uku a cikin kitabu zina babul natfi wa fi sanadihi majhulun a cikin isnadinsa akwai wani mutum da yake majhuli wa qala abu dawuda aqiba riwayatihi abu dawuda yace bayan ya rawaito hadisin nan yace wallazi tafarrada bihi min hadha alhadisi dhikrul khatam abin da ya zama shi kadai ne babu shi a wata riwaya sai wannan hadisin shine ambatan cewa bai halasta kowa ya sa zobe ba sai sarki wannan shine kawai abin da yake munkari din a cikin riwaya a takeice wannan hadisi bai inganta ba kamar yadda muka ji Allah ya sa mu dace wa kana yaj'alu fussa khatamihi mimma yali batina kaffi ya kasance yana sanya fuskar zobansa ta cikin tafin hannunsa maimakon yadda mutane suka saba idan an saka zobe a saka wajen kwalliyar ta nan waje haka to yakan juya shi ta ciki saboda ya buga stam a takarda kawai sai haka ya dambara hannun shi akai wa zakara tirmidhi annahu kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu al-imam tirmidhi ya bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan ya zai shiga bayi yakan cire zobansa wa sahahu tirmidhi ya inganta wannan hadisi wa ankarahu abu Dawuda. abu Dawuda ya yi inkarin wannan hadisi babu shakka wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne muttaribi karanta littafin muktasar shama'il muhammadiyya wanda shi albani din ya iktisarin shama'il ta al-imam tirmidhi a lamba hadisi na 75 a cikin wannan muktasar din a ƙasa kuma gashi yace rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a lamba ta 1746 a cikin kitabul libas babu ma jaa fi labsil khatami fil yamini da kuma Abu Dawuda a cikin ainihin abwabu tahara a lamba hadisi na 19 babu khatami yakunu fihi dhikrullahi yadkhulu bihi al khala da Imam nasai a cikin mujalladi na 8 shafi na 178 a cikin kitabu zina babul khatami inda dukhulil khala da kuma ibnu maja a lamba hadisi na 303 a cikin kitabu tahara babu zikrillahi azza wa jalla alal khala'i wal khatami fil khala da ibnu hibbana a cikin lamba ta 125 da hakim shi ma ya fitar da shi dukkanin su min hadisi Anas ibn Malik daga hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wa fi sanadihi ibnu Jurayj wa huwa mudallasun wa qad an'ana matsalar hadisin shine akwai ibnu Jurayj a cikin isnadin sa kuma ibnu Jurayj mudallisi ne sannan yayi an'ana a wannan riwaya wa qala Abu dauda Abu Dawuda yace hadha hadisun munkaru ita ce magana da malam ya ishara a sama wa qala an-nasa'i al-imam an-nasa'i yake cewa hadha hadithun ghairu mahfuz wannan hadisin ba a kiyaye shi daidai ba wa zakara ad-darqutni yukhti al-ikhtilaf fihi darqutni ya ambaci saɓanin da ya maida hadisin muttaribi wa ashara ila shuzuzihi ya ishara zuwa ga cewa hadisin ya fandare daga riwayan mutanen kirki wa ma'a zalika faqad qala tirmidhi tare da haka tirmidhi sai ya ce hadisun hasanun sahihun wa qala an-nawawi yake cewa hadha mardudun alayhi wannan magana ta tirmidhi za a watsa mai da ita ba za a karbe ta ba Allah ya gafarta musu gaba daya a take shi hadisin bai inganta ba hadisi dangane da cewa ainihin wato idan mutum yana da zobe idan ya zo shiga ko kuma annabi na da zobe mai rubutun suna Muhammadun Rasulullahi a jikin hannunsa cewa wai in ya zo shiga bayi yana cire shi wannan bai inganta ba wa amma taylisan falan yunqal anhu annahu labisahu wala ahadun min ashabihi bal qad thabata fi sahihi muslimin min hadisi Anas ibn malikin an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu zakara dajjala fa qala yace dangane da kuma at-taylisan lafazin at lisan lafazi ne mu'arrab wato asalin shi ba larabci bane ya yi shigege ne hil ne a kan larabci baƙon haure ne jam'i ne na kalmar tayalisa tayalisa hula hula ce wadda surar hular ta yi kama da irin hular da akan cewa haɓar kada irin hula da ake janta a rufe kunne sai kuma a naɗe ta ta sama to sannan kuma ana ce ma ainihin wato a tsailisa kamar yadda wannan hadisi abin da yake nunawa kenan tailisan ita ce hula irin ta coci irin wanda roman catholic suke sakawa za a ganta wata doguwar hula haka wadda suke ce da turanci palium palium p-a-l-i-u-m palium hular fada ce za a ganta doguwar hula haka suke saka ta manyan jami'an coci da ainihin malaman coci wannan ita ta bakara ko ta yi kama da haɓakara wannan hula sanyi ce mana ya eh, haka da take saboda idan mutum ya saka sai ya lankwashe nan ɗin haka gefe da gefe ko irin waɗanda fulani suke sakawa ko ƴan tauri suna saka irinta to wannan hula asali ba hulan musulmai bace jama'a kamar da ka zo kamar da ka ji nan asalinta ba hulan musulmai bace ita Paliyom Paliyom hulat coci <laughs> kana da ko za ce kan musulmi saba kada ne <laughs> alama ko wanda ita a nan cikin abin nan cikin wurin karatun nan ko to ala ayi hal gaskiya ba mu san da za mu samu nau'in ta bane da mun kwatantawa mutane amma duk wanda ya san yanda manyan kiristoci suke saka su ba irin ta shi paparoma ba wata eh wata doguwa ce haka tana da cross dogo a jikinta za ga ta rufe musu duka gaba ɗaya illahirin kansu yadda kasa an kifa mutum gwangwani aka haka za ga ta yi musu eh to ita ce ake ce mafaliyon ita ce hula haɓar kada irin tasu ta kafirai wadda ake magana anan mun gane yace to wannan annabi bai taɓa sanya ta ba sahabbai ba su taɓa sanya ta ba kuma yana ishara ne a lokacin a zamaninsu ta shahara musulmai suna sakawa musamman manyan masu kuɗi da masu sarauta da waɗanda suke manya a cikin al'umma suna sanya irin wannan hulunan a waɗannan zamunan a matsayin hula ce ta alfarma shi yasa je yana wannan isharar da nauyi haka cewa annabi bai saka ba kuma sam wani sabi bai saka ba yace kai ya ma tabbata a cikin sahih muslim daga hadisin Anas dan Malik anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu zakara dajjal cewa manzon Allah ya ambaci dujal faqala sai yace yakhruju dujal zai fito ne wa ma'ahu saba'una alfan min yahudi asbihana tare da shi akwai mutum dubu saba'in daga cikin yahudawan asbihan alaihimu tsayalisa kowa na sanye da haɓakada <laughs> kowa na sanye da irin wannan hula ta coci tikanninsu kaga alama ce mummuna kenan game da ainihin wato a ga mutum yana sanyawa irin wannan hula eh, iri wannan eh, eh, doguwar hula yan nan da suke da na fara christmas ba ita ma irin hular dujalci irin jajayen kayan nan da ake sakawa na kirismeti fara christmas kwarai kuwa irin shi ne na'am eh. a zahiri kowane lokaci haka yake barin zoben shi amma ba wai cewa haka dole sai mutum ya juya zoben shi ya kalli ciki ba eh rawahu muslim fi sahihihi muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin asai ɗin shi lamba ta 2944 a cikin kitabul fitan a babin da ke bayani ainihin wato a cikin babu fi baqiyatin min ahadisi dajjal daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala yattabi'u dajjala min yahudi asbihana sab'una alfan alaihim talisa cewa wasu daga cikin yahudawa mutanen garin asbihan asbihan yanzu kasar iran ne a kasar iran wannan garin yake a yanzu cewa za su bi ainihin wato dujar su dubu saba'in kana fil asli min hadisin nawas ibn sam'an da a cikin littafin nan na ainihin eh, zadul ma'ad shi malam ibn al-qayyim ya ce ne daga hadisin nawas dan sam'an su masu taƙiƙi ne suka gyara sai cewa huwa wahamun min al-mu'allif rahimahullah kuskure ne ya faru daga gare shi Allah ya mishi gafara da rahama warawa anasun na'am sai ya ce wa tayalisa jam'u taylisan jam'i ne na lafazin taylisan wa taylisan a ajamiyun lafazi ne bagwari mu'arrab wanda aka mai da shi larabci thawbun yulbasu alal katifi yuhitu bil badni wa yunsaju lil labsi eh, yunsaju khalin min at-tafsili wal khiyata ya ce wani sutura ne wanda ake sanyawa a kan kafaɗa kuma yake haɗa da gaba ɗayan jiki ana saƙa shi ne don a sanya shi ba tare da an yi ainihin ɗinki ba riga ce ta take haɗa gaba ɗaya tun daga kai har zuwa kafaɗa a haɗe ba a mata ainihin wato ɗinki ko yanka abin da yake cewa kenan kamar yana ƙara bayani ne akan wani nau'i na wannan ainihin sutura warawa anasun ah, wara'a anasun jama'atan alaihi tayalisa wata rana Anas dan Malik tun sahabbai suna duniya kenan yaga wasu mutane suna sanye da irin wannan sutura irin wannan hula faqala sai ya ce ma ashbahahum bi yahudi khaybara waɗannan mutane sun kai matuƙa wajen yin kama da yahudawan khaybara wa min hahuna kariha labsaha jama'atun min as-salaf wal khalaf to daga nan ne aka samu da dama daga cikin malaman da da malaman baya inji ibnul qayyim suka ainihin kyamaci sanya irin wannan sutura limarawa abu dawuda wal hakim fil musaddarak saboda kuma abinda abu dawuda ya ruwaito da shi da hakim a cikin musaddarak sai dai cewa hakim shi ma wani wahami ne babu shakka hakim bai ruwaito wannan hadisi ba an ibn umara anan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala manzon Allah yace man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum wanda duk ya kamanta kekeniya da wasu mutane to ya zama ɗaya daga cikinsu kama ɗin nan ta yi a al'adu ne a abinci ne a sutura ne a yare ne a take-take a yadda suke yin abubuwansu wanda da ya kama da wasu mutane manzo Allah sallallahu alaihi ce fahuwa minhum ya zama ɗaya daga cikinsu ya zama irinsu wannan hadisi mala ƙasa shi ma yake cewa wa rubama takunu nisbatuhu lil hakimi wahaman min al muallif rahimahullah lalle akwai alamar cewa danganta wannan hadisi da ya da hakim wannan kuskure ne daga malam ibn qayyim Allah ya gafarta mishi wa fi tirmidhi anhu sallallahu alaihi wasallama laysa minna man tashabbaha bi qaumin ghayrina a cikin littafin tirmidhi kuma ya zo da lafazin cewa laysa minna man tashabbaha bi qaumin ghayrina ba shi daga cikin mu wanda ya kamanta kekeniya da wasu mutane waɗanda ba mu ba to wannan shi ma a cikin ya zo shi shine laysa minna man tashabbaha bi ghairina babu lafazin qaum laysa minna man tashabbaha bi ghairina haka zo a cikin turmidi kuma hadisi ne wanda yake ainihin kyakkyawa al-imam al-albani ya hassana shi a cikin littafin shi as-sahiha a lamba na 2194 duk da yake zaka ga shi mai wannan ainihin wato hakiki ah, ya nuna akwai wani rauni a cikinsa amma raunin ba mai yawa ba ne hasanun ne fi shawahid na'am E, wannan wani karatu ne gaskiya mai nauyi da mun yi shi a cikin mukaddimar da muka yi ma littafin ah, iktida'us usratul mustaqim ko muka ce za a je can inda malam ibnu taymiya zai magana akan arratana shine yin yaran wasu yaran kafirai musamman cewa waɗannan yarurruka na kafirai ingilishi faransai jamus da makamantansu mutum zai koye su ne idan yana da bukata kuma zai yi amfani da su a inda yake da bukata amma idan mutum ya zama wai shi ya zama bature ba ingilishi shi har ma baya yin wani yare sai wannan to wannan ba daidai bane wannan yana daga cikin kama da kafirai tashabbuhi ne da su wannan haka yake shine magana gaskiya babu wani abin da akanta amma koya dan koyan wasu ilmomi koya dan bukatun zuwa safara kasashen su koya dan yin aikin gwamnati ko dan yin wata sana'a take bukatan wannan yaran babu laifi akan wannan yanzu misali mutumin da yake likita dole ya iya ingilishi saboda littafin likitanci duka da ingilishi computer scientist haka wanda yake economist haka amma wanda yake kawai shi ba shi da alaƙa da wani abu da dole sai an yi ingilishi za a yi shi ma'ana zai iya rayuwa ba tare da ya yi ingilishi ba in ya kallafa wa kanshi sai ya yi ingilishi to wannan kama ne da kafirai babu shakka akan wannan a kuma a bibi wannan muqaddima ta littafin iktida'u siratal mustaqim da kuma can wani babi wani fasali a cikin littafin iktida'u wanda ibnu taymiya yayi magana akan arratana magana da harshen kafirai musamman in ya zama ala hisabi harshen musulmai a lokacin da ake magana da nasu za an wulakanta na musulmai yanzu kalla ka ga yadda misali al'amura suka juye wa mutane ra'asan ala aqib mutane yanzu musulmai ba damuwarsu bane su su iya larabci ba damuwarsu bane ƴaƴan su iya larabci damuwarsu shine ya za ƴaƴan su ingilishi wace makaranta ce ake koyan ingilishi da wuri in dai makarantar tana kusa da su ko nesa da su ko ta coci ce za su ga ƴaƴan su ba abin da ya dame su fatan su kawai ɗayan su yi ingilishi to daga nan kuma sai mene sun yi ingilishi sai mene sun makana maza tambayar da zaka yi kenan sai su shiga aljanna in fact wato dalili ne ma na nuna cewa ko kuma wasila ce ko zari'a ce ta bacewa ma a yayin da zaka ga mutum sai ya gama koyon ingilishin gaba kiɗa, ya kai kololuwa a koyon ingilishin sai ka tara kuma ko sallah bai iya ba addu'an sallah gawa bai iya ba addu'an fita daga gida bai iya ba takamammiyar gaisuwa da ra'ayi da larabci bai iya ba sai wata rana Allah ya sa ya kai je Saudiya ya aikin hajji ya dawo sai ya shiga takeici sai ya fara neman yana koyi larabci kuma ya riga ya makara harshen shi ya riga ya karye yayi nauyi a ainihin yare na kafirai Allah shi kyauta na daga cikin bala'in da kafirai suka mana a ƙasar nan shine da suka ban mana yaran su da za a ce misali yanzu dole sai ka iya yaran sannan zaka tsira a ƙasar nan su kuma a ƙasarsu ba sai sun iya rankuwa ba za su tsira kaga tilka idan qismatun diba sun zalunci mutane da sai a ce yanzu su ma a ingila sai a ce dole in kai ba ingile ne sai ka koyi wani yare daga cikin yaren kasashen da ingila ta rena commonwealth a ce sai ka iya hausa ko ibo ko swahili ruwan su da shi mu kuma nan sai a ce dole sai ka iya nasu har yanzu ma ga yana ana so a sai an kakaba faransa ka rasa kuma a duniyance me meye alaka mu da faransa ba mu da alaka ta tarihi a duniya da faransa don ba su mana mulkin mallaka ba ba su mana komai ba ba ma zuwa mutanen najeriya ba su saba da zuwa faransa karatu ko asibiti ko kasuwanci ba ba wurin zuwa ba ne amma an ce dole sai yanzu ana ta ba mutane faransai har a makarantun firamare har a firamare fa yanzu alaf kwanan masu mala adama za su ce a saka shi a curriculum na nan makaranta <laughs> saboda a tafi tare da zamani ko ba ana aibata koyon yare ba ne amma abin da ake aibatawa shine ne musaki namu mu kama nasu eh kwarai ku sakire shi kama ganye wannan shine aibi ko kuma e, irin abin da e, malam shafi'i ya faɗa cewa munafunci ne ma ya zama wani ya iya larabci wani ya iya larabci su haɗu kuma su yi wani yare ya ce waɗannan munafukai ne ya eh, limamu shafi'i ne ya faɗa eh kwarai kuwa ai kowane yare larabci na gaba da shi saboda shi yaren alkur'ani ne kamar da ƙwarani ke gaba da kowane littafi to yaren ƙwarani na gaba da kowane yare Allah shirar da mu na'am eh eh shi wanne shi wannan hadisun na man laysa minna shabba bi gawir bi a hadisin eh, turmidi ya raunata wannan isnadin ne saboda Ibn Lahi'a da ke cikinsa. a ina kenan a shi malamin na ya rubuto daga albani da akhrajtu tirmidhi wa da'afu albani fi da'if al-jami' a hadisin ya inganta eh ka koma sahiha a cikin a cikin lamba ta 1194 albani da tirmidhi wato suna magana akan wannan isnadin ne isnadin akwai ibn lahi'a amma matanin ingantacce ne insha Allah eh shine magana da nake ishara Hassan al-Albani shine nake ishara ga lambar da tahsin din yake a cikin sahiha da kaman zaka yi magana malawal na'am eh isnadi da'ifi ne saboda akwai ibn lahi'a da'ifi ne amma wannan matanin hasanun ne fi shawahid Allah ya sa mu dace wa amma ma jaa fi hadisil hijra anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama jaa ila abi bakrin muqanni'an bil hajira amma abin da yazo kuma na cewa ranar da za a yi hijira hadisin tarihin hijira annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya zo gidan sayyidina Abubakar da rana tsaka da garjin rana muqanni'an alhalin ya rufe fuskar shi ya sa kina ya rufe fuskar shi kamar yadda buzaye suke ko kamar yadda mata musulmai suke rufe fuskar su eh mutaqanni'an na'am mutakanniya jazakumullahu khairan fa inna ma fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama tilka sa'ata li yakhtafi bidhalika manzo Allah yayi wannan kina'in ne rufe fuska yayi shi ne a wannan lokaci dan ya badda kama fa fa fi'luhu lil haja da haka zaka iya rufe fuska kamar da annabi ya rufe ne dan bukata walam takun adatuhu taqannu'a ba al'adan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane rufe fuska dan ba buzu bane shi wa qad zakara Anas anhu sallallahu alaihi wasallama annahu kana yukiru Anas ya ba da labarin cewa manzon Allah ya kasance yana yawaita yin wannan kina'i bisa bukata wa za inda ma kana yaf'aluhu wallahu a'lam lil hajati min al-harri wa nahwihi yakan yaka ne saboda bukata idan akwai zafi ko makamancin sa wa aidan laysa taqannu'u min at-tatlis sannan kuma shi sanya abin rufe fuska ba ɗaya yake da irin wancan shiga ta kafire ba akwai hadisi dogo na cikin sahih bukhari bukhari ya fitar da shi a wurare da dama wanda ya bada labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda yake cewa wannan hadisi da yazo da kissar sayyidina abubakar yayi niyyar hijira zuwa habasha ibnu da ya ganshi ya dawo da shi yace a'a ba a koran irin ka a gari ka shiga alfarmata da abin da ya faru na daga baya cewa an ba sharadin kada ya dinga fitowa yana sallah yana rudan talakawan gari kafirai talakawan gari kuma da suka je yana sallah da mata da yara da dattawa sai suka je suna saurare waɗannan kafirai suka ce to suka je gun ibn da ginda cewa to ya je ya mayar da sayyidina abubakar alfarmashi su ba su yadda ba don kada su yi mishi wani abu ya ga cewa sun mai wulakanci ya koma ya ce sai na baka to ka dawo min da alfarmata saboda gaskiya sharadin da aka yi ka kasa cikawa yace na ba maka alfarmaka na shiga ta Allah daga baya sayyidina abubakar manzo Allah ya bada aka bada labari cewa manzan Allah ya ga yana bakar cewa Allah ya ce min jama'a ta su hijira su tafi wancan garin mai dabinai shine Madina mutane suka fara fita ɗin nan ɗaya ɗaya suna fita su musab da makamantansu ana nan sai yana bakar shi ma sai ce zan fita sai manzan Allah ya ce mishi a'a ka jira ni ka jira ni ina jiran Allah ya bani umarni tare za mu tafi da kai manzan Allah ne ya ce mashi kar ya fita yayi ne shi ma ya riga manzan Allah zuwa Madina manzan Allah ya ce mashi ka jira ni to wata rana ana zaune sai cikin falo a gidan sayyidina Abubakar da rana tsaka sai kai ga manzo Allah ya zo da shigan ninja shi ma ya rufe fuskar shi da ya zo haka sai ya ma Abubakar ishara kan cewa ina so ne magana da kai sai na ya ce ai kai magana da kowa anan duka mutanen gidanka ne su Aisha ne da su Abdurrahman da su Asma'u suke zaune da matan gida sai na ya ce babu komai waɗannan babu wanda ya ci amana ka faɗi komai shine manzo Allah ya bada labari cewa Allah ya ce ne hijira to dama tun lokacin da sai na Abakar, manzo Allah ya gaya mai ka jira ni na Abakar ya ba da labarin ya daure wasu dabbobi na musamman yana musu kiwo na musamman saboda wannan tafiyar da kuma shiri na musamman shine na aka shirya aka ɗebi kaza har har asma'u ta sanya ta yi a gigelan ta go ta lullube musu kayan su shine yake ce mata zatun litafai ne suka fita to a ciki shine yake ishara wannan shine hadisul hijra da sanda aka ce hadisul hijra wannan hadisi yake ishara a nan wajen ina fata mun gane to manzo Allah ya zo da rufe fuska to kenan kan babu laifi idan akwai bukata zaka je wani waje da baka so a gane ka ko zaka yi wata harka wadda take ainihin tana bukatun sirri ko makamanci haka ko sanyi ko idan kai buzu ne mutumin Nijar ko mutumin can kasashen can kasashen nan masu zafi su Libya da makamantansu babu laifi idan suna yin wannan gwargwadon bukata abin da ake nufi dai ba sunna bane ana yin shi ne bisa bukata ina fata mun gane wannan yawanci jami'an tsaro da 'yan sari kano ke za ga suna yin irin wannan ko faslun ya ce ga wani fasli wa kana galibu ma yalbasu wa huwa wa ashabuhu min nusaji min nusaji ma nusija min alqutni galibin abinda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yake sanyawa da shi da sahabbansa shine ma abin abinda aka saka shi minal alqutni daga auduga ma'ana cotton kenan wa rubama labisu ma nusija min sufi wani lokaci sukan sanya abin da aka ainihin wato saƙa shi min sufi daga gashin dabbobi wa ash'ariha wa aubariha kenan ko wato abin da zama saƙa ne na ainihin wato gashin dabba gashin akuya gashin barewa gashin jimuna ko gashin ah, doki duka waɗannan gasussuka da suke jikin halittu waɗanda Allah ya ainihin wato ba su gashi akan cire shi a ainihin ya amfani da shi wajen saƙa tufa a yanzu a zamanance ma akwai za ga wurare ƙasashen da suka ci gaba waɗanda ake cewa sun ci gaba turawa ɗinnan da makamantansu akwai dabbobi na musamman da ake kiwata su don su yi gashi da yawa sai a zo a yi musu aski ba wai sai an yanka su ba tukuna ba wai yadda aka saba misali nan kana son buzuwa ai sai an yanka dabba layya ko to su wannan gashin akan akan aske shi ne daga cikin dabbobin suna raye a kamfanoni ko gidajen gona sai a siyan ma da kamfanonin da suke yin sutura su kuma su je su mai da shi zare su saka tufa da shi to ana sanya gashi ya zama madda ta ainihin sutura kuma su annabi da sahabbai sun sanya sutura wanda aka yi ta daga gashin dabbobi wal kittan da kuma kirtani shine fata kenan shine daga lining kenan wanda ake yi daga fatar dabbobi kamar da kaga irin dan magori ko mai wasa da kura ko bakan bari zaka ga suna yin tufa ta fata yawanci nan ba a cika yi ba ko amma kuma akwai riguna da ake kawowa musamman rigunan sanyi da makamantansu masu nauyi dinnan galibinsu daga fatu ake yin su to babu laifi ana iya sanya su ya halatta babu matsala wa zakara shehu abu ishaqa al-asbihani bi isnadin sahihin Anjabirin jabirin ibnu ayyuba qala yace babban malam abu ishaq al-asbihani shine wanda aka fi da suna abu sheikh kenan al abu sheikh mai littafin akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallama shine ya ambaci wannan magana a cikin wannan littafi wani babban malami ne da ya rayu a karni na ainihin hudu ya rusu hijira annabi sallallahu alaihi wasallama da shekara 369 insha Allah kaman ka ce kwacin shekarar 1067 kenan al-imamu abu sheikh Allah ya gafarta mishi littafin shi kenan akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallama to cikin wannan littafi ya ambata da isnadi ingantacce daga wani mutum mai suna Jabiru dan Ayyub qala Jabiru yace dakhala saltu ibn Rashid ala Muhammad ibn Sirina wani mutum mai suna as-saltu ibn Rashid wanda mutumin kirki ne mai riwaya da gaske wanda suka yi magana kan shi akwai al Ibn Hibbana ya ambace shi a cikin kitabu Sikat ya shiga gun wani tabi'i mai suna Muhammadu dan Sirina babban malami shahararren malami Allah ya gafarta musu baki ɗaya. wa alaihi jubbatu sufin ya shigo wurin wannan malami yana sanye da alkyabba ta ainihin suf wadda aka yi ta daga gashi wa izaru sufin da kwardalle shi ma wanda yake an yi shi daga ainihin gashin dabba wa imamatu sufin da rawanin shi ma na gashi fashi ma'azza minhu muhammadu sai muhammad dan sirina bai natsu ba ya samu ainihin kanshi a cikin ishmi izazi jikin shi ta tashi saboda ganin wannan shiga wa qala sai ce azunnu anna aqwaman yalbasuna sufa wa yaquluna ni fa ina ganin wasu mutane suna sanya tufa ne na gashi kuma suna cewa qad labisahu isa ibn maryama ai suna sawa ne suna kwaikwayo da almasihu isa dan maryama cewa yana sanya kaya na gashin dabbobi wa qad haddathani man la attahimu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama qad labisa al-kittana was-sufa wal-qutna yace wani wanda bana tuhuma ya bani labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya tufa na ainihin wato fata ya sanya na gashi ya sanya na auduga wa sunnatu nabiyyina sallallahu alaihi wasallama a haqqu an tuttaba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi cancanta abi fiye da sunnar annabi isa kenan kar mutum ya zama kullun tufan shi kawai na auduga ko kullun tufan shi kawai na gashi kullun tufan shi kawai na fata ya dinga caccanzawa saboda wannan ita ce sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin rayu a kanta sai ya sake cewa wa maqsud ibn sirina in ji malam ibn qayyim abinda ibn sirina ke nufi shine bi hadha da wannan magana anna aqwaman yarauna anna labsa sufi da'iman afdalu min ghairi wasu mutane suna ganin sanya sutura na gashi ko da yaushe ya fi falala fiye da sanya wani sutura wanda ba shi ba fa yataharrawnahu sai zama kullun suna kintatan su sanya sutura na ainihin wato gashi wa yamna'una anfusahum min ghairi suna hana kawunan su sanya sutura da ba ta gashi wa kadhalika yataharrawna ziyan wahida min al yace haka nan kuma za ka ga suna kirdadan wani yanayin sutura kwaya ɗaya kullun yanayin sutura su kwaya ɗaya ce gyal wa harrauna rusuman suna kirdadan wani ainihin salo wa auda'an da wani ainihin wato wada'i wa hay'atin da wani yanayi ya raunar khuruja anha munkaran suna ganin fita daga wannan yanayi fita daga wannan salon sutura fita daga irin wannan tsarin ba daidai bane akwai wanda shi kullun rigar shi kawai kullun 'yan kullun wandan wandon shi iri kaza ne hular shi kullun irin wannan ta tashi kafiya na cin ne yana ganin kuma duk wanda bai shiga haka ba to alfahari yake yi son duniya yake wani kullum rigar shi mai datti ce baya wanki baya sanya kaya sai tsoho sai gwanjo baya sanya kaya sai wanda suka riga suka mutu sai wanda aka bayar sadaka ba zai sai sabo ba to duk ire-iren wannan shine yace duk mutumin da ya zama kullun al'ada shi kenan sanya kaya wanda zai nuna alamar wai shi ya fi kowa ƙanƙan da kai ga Allah ya fi kowa gudun duniya ya fi kowa ba ruwan shaidaɗin duniya sannan kuma yana ganin yin saɓanin haka kuskure ne ya ce to wannan ah, walaisal munkaru illa taƙayyu da biha babu abin kyama illa wannan abin da suke keɓantuwa da sanya sutura wata take alamta talauci kullum wata take alamta cewa kai ɗan ba ruwana da duniya ne kullun ya zama haka kake malam ibn qayyim yake cewa babu munkarin da ya kai wannan wal muhafazatu alaiha nu dogewa akan wannan shine munkari wa tarkul khuruj anha kin fita daga haka shine munkari was sawab to menene daidai malam yace abin da yake daidai anna afdal anna afdal turqi turqu tariqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama allati sannaha mafi kyan hanya mafi kyan tafarki shine tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wa amara biha yayi umarni da abi wa raggaba fiha ya kudaitar da abu wannan hanya wa dawama alaiha kuma ya dimanci yin haka wahiya ita ce anna hadayahu fil libasi shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam game da sutura an yalbasa mata yassara min al-libas ya sanya abin da ya sauƙaƙa gare shi na tufa min as-sufi tarata wani lokaci wanda aka yi daga ainihin gashin dabba din wal qutni taratan wani lokaci ka ganshi da wanda aka yi daga auduga wal kittani taratan wani lokaci kuma wanda aka yi daga fata da ka kamata yi mutum ya dinga nau'antawa gwargwadon bukata gwargwadon abin da ya sawaka na arzikinsa ko irin rayuwarsa ko irin zafi ko sanyin kasar da yake rayuwa kar mutum ya nace wata sutura kadai ya ce kuma dole kowa sai dai ya saka irinta yana ganin kuma duk wanda bai sa irinta ba kuskure yake ba daidai bane wannan ya zama kana nau'antawa kana sanya irin wannan kana sanya irin wancan domin dukkaninsu ya halasta a sanya kar ka kuntata halascin kar kuma ka ainihin wato haramta abin da yake halas ne wala bisal buruda al yamaniya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ainihin wato al-burud shine mayafai ɗan ƙasar Yaman wal burdal akhdara ya sanya mayafi wanda yake kore wala bisal jubbata ya sanya al-kabba wal ya sanya al ita ma wata babbar riga ce wal ya sanya riga dinkakkiya ya sanya kuma wasarawila kuma ya sanya wando wal izara ya sanya kwarjalle warridaa ridaa ya ainihin yafa fargo wal ya sanya huffi wal na'ala ya sanya takalmi silifa faɗi wa'ar arkhad du'abata min khalfihi taratan wani lokaci yakan dawo da haɓar rawaninsa ya dawo da ita gaba wa taratan tarakaha wani lokaci kuma ya batta a baya duka waɗannan yayi babu laifi sai ka dinga yi kana nau'antawa wa kana halla bil imamati ta al ya kasance yana yin kwalliya da ainihin rawaninsa a ƙasan haɓashi yana biyo da shi ta ƙasan haɓa kamar irin yadda buzaye suke yin rawani idan yin rawani rawani sai kuma ya sanyo shi ƙasan haɓa irin na sarakuna kenan ko yana yin kwalliya da shi ta haka da haka shi ma babu laifi na'am e asbihan shine daidai shine asal lafazin asbihan idan kuma aka saka fa'un asfahan shine sai a sa asfahan duka sunan gari ne guda daya yakan zo da fa'un asfahan amma idan ya zo da ba'un asbihan ne insha Allah eh shine garin da ya dawo su قال ابن قدامة في المغني الإمام ابن قدامة ya يفدا a cikin kitab al-mughni yace a cikin mujallad na ɗaya shafi na 301 yace wa min shuruti jawabil mashi alal imama daga cikin sharuɗan halascin shafa akan rawani ga wanda zai yi alula an takuna ala sifati ama'imil muslimina ya zama rawanin irin siffar shi irin na musulmai ne bi an yakuna tahtal hanki min ha ya zama akwai wani abu daga cikin kyallar rawanin wanda ya biyo ta ƙasan haba li anna a ama'imul arabi domin wannan sune watin rauna irin na larabawa wa hiya aktharu sitran min ghayriha kuma tafi wanda ba irin ta ba sitarta mutum wai shaqqu naz'aha kuma akwai wahala cire wannan rawani akwai wahala fa yajuzul alaiha da haka ya halasta a shafan kai akan wannan rawani sawa'un daidai wa daida kanat laha du'aba aw lam takun shin tana da ainihin wato wannan dan bindi na rawani ko ba ta da shi qalahu alqadi yace alqali ne ya faɗi wannan wa sawa'un kanat saghira aw kabira shin wannan rawanin mai girma ne ko dan kankani wa in lam yakun tahta al-hanki min ha shay'un idan ko ya zama babu komai a ƙasan haba wala laha du'aba kuma ba shi da ainihin wato bindi shirawanin lam yajuz masu alayhi alaiha yace bai halasta ai shafa akai ba li'annaha ala sifati ama'ili ama'imi ahli dhimma domin wannan ya zama rawani kenan na irin kafaran amana wala yashqu nazaha wala kuma cire shi bai da wani wahala wannan magana ce yake tafi kihu dangane da hukunci na shafa akan rawani cewa mutumin da zai shafa akan rawani shine wanda ya rawani daurin da na farko ya zama irin daurin da musulmai suke yi ne sannan na biyu ya zama kuma yana da wahalar cirewa ta yadda idan ya cire rawanin zai warware kuma galibi rawani sai an tare ake daura shi ma wani sai an sai an biya kuɗi ma ake zuwa daura shi sannan mutum ya iya sanyawa to da haka kar mutum ya cire ya zama kuma garin daurawa ma hala ba zai samu sallah ba akwai wahala wajen ɗaurawa to ya halasta sai ya shafa a kai amma idan ya zama mai saukin cirewa ne da daurawa kamar wanda yake kawai irin yanzu da ake yin shi kawai akan hula zaka cire da hula kuma kawai kamar da shi zai koma babu matsala ko kuma irin dan wannan rawani wanda nan da nan zaka daura shi cikin minti uku kamar daurin kitai wannan bai da wani wahala to sai mutum ya cire ya shafa akan kai shine yafi insha Allah sai ce wa kana idza stajadda thawban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sanya sabon sutura sammahu bismihi zai yi addu'a ya kira wannan tufar da sunanta ma'ana riga ce ko rawani ko takalmi ko hula wa sai ce Allahumma anta kasautani hadha alqamisa aw ridaa aw imamata ya Allah kai ne ka bani kai ka sanya mini wannan riga ko wannan mayafi ko wannan rawani ma'ana zai kira shi ne ma'ana zai kira shi da sunan shi din kenan as'aluka khairahu wa khaira ma suni ala wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni ala duk sanda ya saka sabon sutura yakan yi wannan addu'a Allahumma anta ka ni hadha siyaba aw hadha alqamisa aw hadha ridaa aw hadha na'ala kuma dai menene as'aluka khairahu wa khaira ma suni'ala wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'ala Allah kai ne ka bani alfarma kai ka bani eh, wato wannan sutura ina roƙonka alkhairin sa da alkhairin da aka dinka suturan nan dan shi ina neman tsarin ka daga sharrin wannan sutura da sharrin da aka kera wannan sutura dan shi to kaga yanzu yanda sallah ta kusa dinnan sai kai kokari ka da wannan da idan baka iya ba don wani kasan saka riga daga bada sai ba sabuwa dole wannan adai sai ga mutun zai iya manta ta amma wanda ya saba sa sabon kaya dan gayu ne shi kullun yana sawa kaga zai rike adda kullun go amma galibi mu sai da ba ma saka kaya masu kyau wani talaka sai ranar sallah sai ka rubuta ta a takarda kana ta karantawa kana ta karantawa daga nan har zuwa ran sallah sai ka haddace da ka zo sanya kaya sanda zaka zira jikinka a jiki sai kai wannan addu'a bismillah allahumma inni as'aluka allahumma anta kasutani hadha inni as'aluka min khairihi wa khairu ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu wannan hadisi ne ingantacce al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin Kitabul Libasi lamba ta 420 da kuma At-Tirmidhi a cikin lamba ta 1767 shi ma Kitabul Libas haka na Imam Ahmad ya fitar da shi a mujallal na uku shafi na 30 da shafi na 50 daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda da isnadi ingantacce insha Allah na'am kafin ya saka ne kwarai kuwa kwarai kuwa kwarai kuwa wanda bai haddace ba babu laifi ya buɗe littafi ya karanta daga littafi kamar hisnul muslim ko ya rubuta a takarda ya karanta wannan babu laifi insha Allah sannan kamar da aka malam shafi ishara shine kafin a saka ne daidai sanda za a saka ake yin addu'a ba sai an saka a jiki ba sannan akwai kuma addu'a da ake yi ta yau da kullum ta sanya tufa wanda ba wannan ba bismillah yayi ne ma addu'a wa من غير حول مني ولا wala كو ko لله الذي كساني هذا الصوب wa من min حول مني ولا wala wannan shine shi kuma na yau da kullun kenan ita kuma wannan da muka gaji anan ita ce ta sabon kaya zai kawo mana wasu lafazza ma waɗanda ba waɗannan ba na'am na'am kamis ne riga ita ce kamis shi kuma wando shine sarawis. wando wannan ɗinkakke sunan shi ne sarawi shi kuma wannan rigunan mu galibin su kamis ne na mayafi da eh, su suna dafa mayafi kamar yadda masu aikin hajji suke ba ga ai riba ne da izar ko to suna yin irin wannan shiga mutum ya daura kurdale kuma sai ya rufe mayafi shigar da suna yin irin wannan da ka ba ga ana yawan ambatanta mu ko nan na jin ai ba a yin wannan shiga da wuya dai ka yawwa asin da asin irin wanda muke riga da wando ko riga da ya ciki shakwara da jamfa ko jallabiya da wando ko makamancin haka na'am abin da ya kamata kenan in ka zo saka riga kai ma riga addanta alhamdulillah ka sani hadal kamisa ko sannan alhamdulillah zai ka sani hadal sarawila babu laifi ka maimaita domin kowanne aistara ne eh. eh haka ne mata su kuma sai su kara da sauran suturinsu ko alhamdulillah zika sani hadal jalbab ko hadal hijab ko hadal niqab ko hadhihi aljawrab din mata suna saka wannan ko hadal izar zani na mata duka da sauransu eh, ko hadal eh, me dan kwali ne ga da larabci ake cewa hazan dan kwali ba leji liman yi tuna sunan shi ba na tuna na gaya muku eh za ka iya fara haka shi ma ka ce alhamdulillah ka sani haza sau don dukansu ko hazihi asiyab ko hazihi siyabu dukansu za ka iya cewa haka ma'ana dai zama addu'ar kayi ta ta fito da abin karara wallahu alam jazakumullahu khairan na'am wa kana idza labisa qamisahu bada'a bimayamini annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai sanya suturarsa yana farawa da sanya hannun dama ne da ƙafar dama wala bisal sha'ara al-aswada ya kuma ainihin wato sanya sutura wanda yake baƙi wanda aka yi shi daga bakin gashi kama rawa rawa muslimun fi sahihihi kamar yadda musulmin ya ruwaito daga cikin littafin sa as-sahih an aisha qalat aisha Allah ya kara mata da tace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa alaihi mirtun murahhalun min sha'rin aswad annabi sallallahu alaihi wa ala ya fito wata rana wa alaihi mirtun yana sanye da wani ainihin mirt shine abinda ake daurawa a jiki haka kamar majanyi wanda yake min sha'arin murahhalin ya kewaye jikin shi min sha'arin aswada daga bakin gashi aka yi shi kamar dabba ce baka aka yi da gashinta ko kuma wanda aka tira gashin ya zama baki wannan hadisi muslim ya fitar da shi a cikin kitabul libas lamba ta 2081 a cikin babu tawadu fil libas wal iktisari ala taghlid minhu wal yasir wa ala al ghalid minhu wal yasir da tirmidhi a cikin lamba ta 2818 a cikin kitabul adab da Abu Dawuda a cikin lamba ta 432 shi ma a cikin litabul libas wal mirtu yace bi kasril mimi wa sukunir ra za karanta shi a ce mirtu kisa'un wani ainihin bargo ne ya kunu taratan min sufin wani lokaci ana yin shi daga gashi din wa taratan min sha'arin aw kittani wani lokaci daga gashi ha ila yau ko kuma daga kittani aw khuzzin ko kuma daga khuzzi duka sunayen mawad ne wa qala tahawi huwa kisa'un yu'tadharu bihi wani ainihin ma bargo ne wanda ake ɗaurawa a jikin kwankwaso wal murahhalu alladhi fihi khutut don aka ce murahhal shine wanda yake da zane-zane a jikin shi wanda ake ɗaurawa a jikin da zane-zane sai ya ce wa fi sahihaini an qatadata qulna li anas qatada babban tabi'i yace muka tambayi Anas dan Malik sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce ayyul libasi kana ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wani irin sutura ne manzon Allah sallallahu alaihi ya fi so qala sai ya ce alhibaratu sutura wanda yake an mata kwalliya riga mai ado wadda aka yi mata design gashi ya ce alhibaratu burdun min burudil yaman tufa ne daga ƙasar yaman fa inna ghaliba libasuhum libasihim kana min nastil yaman mafi yawan sutura da ake sa a ƙasar makka sun kasance a ƙasar Yaman ake saƙa su li'annaha qaribatun minhum dan ƙasar Yaman tana kusa da su ne to can da yace al-hibratu yace a ƙasa Bukhari ya rawaito wannan a mujalladi na goma na Fathul Bari shafi na 234 a cikin kitabul libas da muslimun a lamba ta 2081 shi ma a cikin kitabul libas babu tawadu da al-imam Tirmidhi a lamba ta 1788 shi ma a cikin kitabul libas babu a habbi siyabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da abu dawuda a cikin lamba ta dubu hudu da sittin a kitabun libas babu lafsil eh, hibra da imamun nasa'i a cikin mujallar na takwas shafi na ɗari biyu da uku a cikin kitabul zina babu lafsil hibra da imamu ahmad a cikin musnad mujalladi na uku shafi na ɗari talatin da hudu da ɗari da da tamanin ainihin wato hudu da ɗari biyu da hamsin da da da ɗaya ɗari biyu casa'in. قال الحافظ في الفتح ibn hajar ya faɗa fitul bari ya ce firi wa firi riwayatin ukhra anna anasan qalahu jawaban li su'ali qatadata lahu an zalika a wata riwaya anas ya faɗi wannan ne a matsayin amsa da qatada yayi mashi kamar da muka ji a sama fatadammana salamata min tadlisil qatada sai zama wannan ya hukunta kenan an an, an tsira daga tadlisancin qatada dan qatada ya bada labari ne akan cewa muna fira da anas na tambaye shi kaza sai ya ce kaza bai ce an anasin ba lamba ta hudu yace wahiya da yace al-yaman yace wahiya thiyabun min kittanin aw al-qutni muhabbara ay muzayyana sutura kasar yaman din galibin sa tufa ne na kirtani ko auduga wanda yake an gyara shi an mushi kwalliya wa tahbiru at-tazyin wa tahsin shine yima abu kwalliya da kuma gyara shi sai ce wa rubama labisu ma yujlabu min ash-sham wa misr wani lokaci suna sanya sitirar da ake kawo da ƙasar sham ko ƙasar misra kalkibati kamar sitirar da ake ce ma alkibati tufa ce wadda ake kawo da ƙasar misra wadda take ainihin fara mai laushi haka almansuja min alkittan wadda ake yin daga ainihin wato fata allati kanat hal kibtu wanda ainihin wato kabilar kibtawa mutanen ƙasar misra sune suke aikin wannan saƙa wa fi sunanin nasa'i an aisha annaha ja'alat للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بردة من صوف فلبسها akace Aisha ta ainihin sanyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata ainihin wato burda wani wani bargo ko mayafi min sufin wanda aka yi shi daga gashi fala bisaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauka ya sanya a jikinsa falamma arika to yayin da yayi zuffa fa da riha sufi sai ya ji warin wannan fata a jikin sutura fastarahaha sai sai ya cire yayar wa kana yuhibbu ar-riha at-tayyiba ya kasance yana son kanshi ne mai kyau baya son ya ji kanshi mara kyau manzo Allah yana son ya ji kanshi mai kyau a waje wannan hadisi sai mala akasa yace lam najidhu fi sunanin nasa'i ba mu ganshi a cikin sunanin nasa'i da mala yace fin nasa'i ba kama zakara al-muallifu rahimahullahu wa la'allahu fil kubra yace tayu yana cikin sunan nasa'i ne al-kubra domin nasa'i na da sunan guda biyu akwai al-mujtaba ko as-sughra wannan gama gari wanda malam Musa Sabi yake karantawa a wannan makaranta akwai kuma littafin sunan al-kubra wanda daga cikin ta ne Imam nasai ya tace waccan al-mujtaba din to a zahiri ta yi san da yake wannan tahqiqi su su malam Arnaut ba a buga al-kubra din ba amma an buga al-kubra daga baya kuma lalle wannan hadisi yana cikin sunan al-kubra ta Imam nasai a lamba ta 9582 haka nan kuma baya ga imamun nasa'i al-imamul hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin musaddarak hadisi ne kuma ingantacce insha Allah sannan malai sake cewa yana cikin sunan abi dawuda a lamba ta 474 da kitabun libas a lamba ta ainihin wato a cikin babun babun da ahmad a cikin musnad a cikin juz'i na shida shafi na 132 da 144 da 219 da ɗari biyu da da arba'in tara daga hadisin Katada an mutarif an aisha radiyallahu anha wa sanaduhu sahihun da isnadi ingantacce shi ma wannan ya tabbatar da cewa ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sanya sifa na wanda aka yi daga gashin dabba amma da ya ji wari saboda watakila tufan ba a gyara ta yadda ya kamata ba ko kuma warin irin dabba sai ya watsi da ita wannan yana nuna wato ishara zuwa ga tsaftace sutura da wanke su yanda ba za su dinga warin wani abu ba kamar irin kayayyaki da ake kawo waɗannan waɗannan ƴan kwatano na kwantena zaka ji suna warin wahala da suka sha da ajiya da warin ƙasashen da aka ɗebo su wajibi ne ga musulmi idan ya siya kafin ya fara amfani da su ya wanke su ya musu bleach ya sa su su sha rana ya goge su yanda duk wani karsashin wari zai fita daga jikinsu sannan ya fesa musu turare wa fi abi dawuda an abdullahi ibn abbas qala laqad ra'aytu rasulal ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ahsana ma yakunu min al na gani a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yafi komai kyau na daga kayan gayu wannan hadisi malam yace Abu Dawuda ya fitar da shi a cikin kitabul libas babu libasil ghalizi a lamba ta 437 da isnadi kyakkyawa sannan hakim ma ya inganta shi a mujalladi na hudu shafi na ɗaya tamanin da biyu wa aqarrahu zahabi imamu zahabi ya tabbatar da inganta wannan da hakim ya mishi wa fi sunanin nasa'i an abi rimfa qala abu rimfa ya ce, ra'aitu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yakhtubu wa alaihi burdani akhdarani na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana huduba yana sanye da mayafi guda biyu waɗanda suke kwarra masu ruwan ganye a cikin wannan hadisi na'am wannan hadisi Abu Dawud al-Imam Nasa'i ya fitar da shi a cikin kitabu Zina mujalladi na 8 shafi na 204 da Abu Dawud a lamba ta shidda a cikin kitabu Tarajjul da kuma Abu al-Imam Tirmidhi a lamba ta 2813 a cikin kitabul Adab wadda isnadi ingantacce haka na alimamu Ahmad ya fitar da shi shi ma a cikin mujallad na biyu shafi na 227 da kuma da 28 da mujalladi na hudu shafi na 163 sai ya ce walburdu al’akhdaru koren bargo huwa allazi fihi khututun shi shine wanda yake da zare aka saka shi da zare kore wa huwa kalhullatul hamra sawa yace da shi da waccan jan riga da aka ambata a baya yace duk ɗaya ne faman fahima min al-hullati ahmar al bahta duk wanda yace wai jan riga da aka faɗa a baya ɗin can ana nufin jajazir fayan bagi an ya kula to ya zama yana da kyau kenan anan kuma sai ya ce innal burdal akhdar kana akhdar bahta nan ma sai ya ce wannan koren bargon shi ma kore ne zarya wa hadha la yaquluhu ahadun kaga ko wannan magana ba wanda zai faɗe ta ya koma da mu baya ne mas'alar can ta magana akan sanya riga ja da muka tattauna a karatun baya ya ƙara wato ya ƙara samun hujja ne ko Allah ya gafarta musu a tagace mun haƙaƙe a baya a karatun da ya wuce cewa ya halasta a sanya zai riga wanda bai halasta ba shine duk abin da za a kira da suna yalo ko ruwan dorawa ko ruwan goro wannan shine bai halasta ba ga mazaje wallahu ta'ala a'lam na'am yellow na ko wasu mene eh hatta kalmi duk abin da yake sutura tun daga kai har ƙasa ba a sanya yellow har abin shimfiɗi kamar na kan gado ko tabarma ko da dumar zuwa masallaci ko kalar rumfar kasuwa duka ba kyau musulmi namiji ya yi amfani da ya yi ta'ammali da yalan kala a haka insha Allah duk da yake wasu malamai suna ganin wannan tsanani ne ba tsanani bane wannan shine tafarkin da annabi ya rayu akai sallallahu alaihi wasallama na'am littafi in dai kana da yadda zaka yi kaka amfani da yalo shi ma amma in ba yadda zaka yi sai yalon sai ka hakura da yalo kamar yanzu MTN ne ba yalo bane zaka ce ka kisiyan sim card ne MTN ne saboda yalo ne kaga ba zaka ki ba Eh, in ya zama larura babu laifi amma haka nan dai kana da zaɓi to ba daidai ne kama ce ka je sai littafin ga green ga blue ga yellow ga ja ga kore duka watakila duka bulugul maram ne amma kuma an musu kala daban-daban to ka ganan kana da zaɓi. to bai dace sai kai tikin din wanda aka hana ba irin nan amma in ya zama duk irin kalolin su kenan kuma kana da bukata sai ka siya in ka so ka nannade shi in ka bar shi kuma babu laifi a takaice dai ka kula da cewa abin da kake da zaɓi a kai to ba za ka ce dole sai ainihin wato ka ɗauki yalo ba idan kuma ya zama a duk haka suke ga bai da kai yanzu keke kena fi yalo ne mafi yawansu to ba za a kallafa masu ita ce duka su canza mata kala ba don wani bai da kuɗin canza kala amma da za ka samu wadda ba lamba da ta fi amma in mace take hawa babu laifi na'am Eh. eh eh eh eh wannan azurfa ne yayi eh in dai karfe ne in dai karfe ne haramun ne hadisin ba cewa an hana ba cewa wuta ne ka karanta karatun yana nan a cikin littafin uh, adabu zifaf a nasiru albani yes wannan ita ce hakikanin magana zobe na karfe shine sai na kwatanta karfe da za a gane shi na ce wanda magnetic ki kamawa wannan ka saka shi za a ga shi da mayan karfe za su kama juna to wannan karfe ne kenan ayon ne to babu kyau saka zobe na karfe zoben da ya kamata mutum ya saka shine na azurfa ga mutum musulmi namiji ga mace za ta iya saka na azurfa za ta iya sanya kuma na zinare in ya cika sharaɗinsa shine idan bai kewaye hannunta ba wallahu alam aluminium ba karfe ba ne ba ayon ba ne kaji sunan shi aluminium eh. <laughs> zobe aka hana kawai ba a hana agogo ba <laughs> na ai babu agogo a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa saka agogo da ka kuma kai ilhaki domin asali bara'a ce dan mu'amala ce ba ibada ba ce wallahu a'lam na'am i ana nufin ba a haramta mallakar shi bai ka iya mallakar shi in dukiya ne kamar yadda ba a hana ba hana namiji ya mallaki zinariya ba za a iya samun namiji ya mallaki zinariya dukiyarsa ce cewa da yi koda kaza bai nufin abin da yake sanyawa ko yake sutura da shi eh. eh. a ba za a karba ba amma ai ba shi ne asalin nassin ba dama akwai nusus da suka bi da wannan karatun ya ƙara musu mutaba'a ne eh. amma wannan ba za a karba ba wannan ya zama ibhami kuma da ba an san ibhami ibnu hajar ya ce walau abhama ko ubhima bi lafzi at-ta'did ko ko da yayi ibhamin da lafazin da yake nuna amincewa kamar irin wannan wa kanat mikhaddatuhu sallallahu alaihi wasallam min adamin hashuha leaf mikhadda shine pilo me kenan da Hausa filo matashi ko inda yake sanya kai wannan abin na annabi sallallahu alaihi wasallam matashinsa ya kasance min adamin rigar fula to an yi ta ne daga fata hashuha lifun sannan abin da ke cikinta kuma ganyen dabino ne sallallahu alaihi wa alihi sallama fil akhirati wal ula wannan mutumin da yafi kowa daraja kenan fa a duniya da lahira gabaki daya shine Umar wata ranar da ya gani hankalin shi ya tashi yace ya manzan Allah Farisa da Ruma kafirai ne Allah ya warauta musu duniya kai ma ka roki Allah mana ya maka duniya manzo Allah bai ji dadin wannan magana bai ce Umar yanzu kai ma abin da kake faɗa kina ina ganin ka kamar mai hankali duniya manzo Allah yakan kwanta a tabar maka rauna aka ce har zanan jikin ta fito har ta mishi impression zanan ya fito a jikin shi da wannan da wannan filo eh, din kuma da kuma wani buzu wanda aka ce ya tsufa har yayi baki saboda yawan zama da aka yi akan shi kaji fila nabi sallallahu alaihi wasallam kai ka je ka siyo filo dan dan abin nan me sunan shi vitaform vitaform ko uni ko euro wanda aka cika shi da soso mai laushi wanda ka kwanta sai shi dan yazo ta shafa kai yana cewa amma maka lailun tawilun har sai ka ji ana rabbana walakal hamd zaka fito ka rasa raka a guda kenan ko Allah ya shirye shi mu a takeice da ma manzala sallallahu alaihi wasallam bai bai da duniya a bakin komai ba dan bata a bakin komai dan daga ita kuma to sai mene ba ta da wani ainihin alfanu abin da ya kamata musulmi a cikin ta shine ya bi ka'ida alqur'ani wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya amma kaka zama abdul khamisa abdul khamila ta isa abdul dinari ta isa abdul khamisa wannan ya ya wanda ya zama shugul shagil ɗinka kawai ita duniya iyakarta kawai ka sani ita kake nema ita ce bukatarka ita ce moriyarka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su rayu akan haka ba kaji yana sanya ainihin wato fido irin wannan akan shi yake kwana wallazina yamtani'una amma abaha Allah min almalabis yace amma fa jama'a ku sani waɗanda suke kin yin amfani da abin da Allah ya halista na daga sutura wal mata'imi da kuma abubuwan ci wal manakihi da mataye waɗanda Allah ya halasta a aura ta zahudan da tunanin hakan wai suna su kuma suna gudun duniya ne wata abudan da tunanin kuma wai su suna bauta ne waɗannan ba daidai ne shi a ce mutum yana wai shi a ganin shi in ya kwanta a kan gado to kamar ya saba Allah ne shi ba zai kwanta a kan katifa ba manzo Allah yana kwanciya ne a kan waɗancan saboda iya abin da Allah ya bashi kenan iya abin da Allah ya bashi wadata kenan bai kuma kallafawa kanshi sai ya nemo abin da bai da shi ba irin abincin da aka ce yana ci wato dabino da ruwa wanda za a yi wata uku ba a hura wuta a gidan shi ta girki ba iyaka abin da Allah ya huwace mashi kenan da lokacin kuma akwai sahabi kuma miloniya Abdurrahman dan Auf shi kuma in zai bude baki irin na masu kudi yake sai an aje abu iri iri iri iri ga sanan wanda kanshi ma sai kosar da kai saboda shi kuma yana da wadata mun gane wannan ko to wanda zai ce ga abu wadatacce ya samu ya ce a a kai shi bakunta a ce ga gado shi ka ta ce a ni bana kwanciya kan gado babu kyau bana so na saba da duniya ko a kawo mishi kaya sababbi kyauta alaran ma ne ba zai saka ba sai ce a ba wani ya saka sai sun kwana biyu sun tsufa sannan shi zai saka ko ya fi son riga mai maho irin waɗannan tunanin tunani irin na irin yan ɗariƙan nan na da to wannan ba addinin musulunci bane jama'a eh, na da ne na yanzu yan gayu ne su ma wa bi idza'ihim ta'ifatun qulubuhum qabaluhum a ɗayan bangaren akwai wasu kuma bangare wanda suke kishiyantan waɗannan fala yalbasuna illa ashrafa thiyab wanda su kuma ba su sanya tufa sai na alfarma wanda yace shi kuma yafi karfin tufan talaka kuma koda zai ci bashi ne sai ya saka na masu kuɗi wala yakuluna illa alyanat ta'ami wanda kuma ba sa cin komai sai abinci mafi daɗi mafi laushi akwai wanda kuka ji bakunta da shi sai ya baku kunya ana kawo abu kaza sai ce ni ba zan ci wannan ba ya za a yi na ci wannan ba na cin irin shi a gidanmu shi bai cin tuwon datsa bai cin tuwon samobita sai na shinkafa sai na alkama bai cin shinkafa eh, wadda ake siyowa dinnan a bakin kasuwa sai yan gwamnati wadda ake kawo daga china bai shan miya sai da kaza bai shan ruwa sai na roba kuma na an kawo muku na randa kaga wannan shi kuma yana da ainihin wato girman kai kenan wato bai iya kankan da kanshi wannan su ne wanda suke fuskanta waɗancan jama'a mu duba mu gani ɗayan wannan sun gaza ne wannan kuma sun wuce haddin sun wuce makaɗi da rawa to abin da yake daidai shine wasatiyya kar mutum ya ce shi dole sai dai ya saka tufa na ƙasƙanci dole sai dai bayan da siffa ta ƙasƙanci da tunanin hakan addini ne kar ko mutum ya ce a'a ni na fi ƙarfin kaza na fi ƙarfin kaza na fi ƙarfin kaza waye kai kai mutum ne kawai wanda kake da asalinka daga mani zaka kuma kuma zuwa ga ƙasa karka ce to kana da tarafu'i akan wani sutura kaga yadi suka ce ba wannan ai nan suwa ne mu na zamu saka wannan ina samun kaza a wata ko ni nake da sana'a iri kaza sannan in saka yadi dan 1500 biyar wala na fi karfin shi baka fi karfin shi ba in ka mutu likafanin ka dan 150 ne mahala haka za a je a yanko shi dan huntuwa ko dan masakar Kaduna haka za a zinda ma shi a saka ka a ba za a ce dole kuma sai an sake siyo irin wannan dan indiya ko dan koriya ba to don haka sai ya ce wala ya rauna lubsal khashina ba sa ganin dace wasu sanya tufa wanda yake mai gautsi wala akalahu ba sa ganin dace wasu ta abinci wanda yake mai gautsi tuwo haka datsa ko garin kwaki ko taliya mara wadda bata ji haɗi ba ko miya kuka ko ah, miya wata yake ta tafasa ko zogale ko abincin mutanen ƙauye wanda yake ma dambu ne ko haɗi irin irin na ƙauye wanda ba miya ba sa ganin dacewa su ci irin wannan abincin sun fi su ci abinci wanda yake mai daɗi wanda aka shirya shi ya ji hanta aka sa shi naman ɗawisu aka gasa wani nama aka soya wani aka babbaka wani da wuta wani kuma aka gasa shi da inji ga sunan iri-iri ba ba su ci sai irin wannan na'am eh eh in ra'ayi ne babu laifi amma abinda zaka zo ka ji shine annabi baya cin abinda bai gani ba yace sai an kawo kaza duk abinda aka kawo hakura yake ci in kuma ya kasa ci ba zai aibata shi ba kawai sai ya tashi to ya kamata mun kira da wannan ladabin galibi wani ko bakunta ya je to sai ya sai ya harraja mutanen da yake bakuntar su sai sai an tafiya ana nemo abinci a wani waje yace shi bai cin kaza su kuma irin kazan nan suke da shi to wannan kaga zaka zama da an ji labarin zaka zo za a shiga cikin kunci ina za a samu kaza hala kuma kai babban mutum ne a cikin sa ana girmama ka kaga har sai wata na sai ka zo ma sai ka wulakanta saboda dan adam yana da gazawa idan ka mishi irin haka manzo Allah duk inda yaji duk abin da aka bashi sai ya ci kuma ya yabi abincin idan kuma har wanda ba zai iya ci bane saboda ɗabi'ar shi ta'afuhu ba ta son sa sai kawai ya cire hannun shi tsam bai cewa kai ka zai kawo mana fatan doya kuma da mu yan to ne ban faɗo ko ƴan wani gari ba ne now now eh yawwa sama a halin bakwanta yi ka gani yawwa sai ka je ka siya da kudin kan ba za ka yi ci ba eh kwarai kowane mutanen gari akwai irin abincinsu idan ka je suka kawo maka sai ka ci in ba za ka iya ci ba sai ka je ka nemi wanda za ka ci amma kar ka faɗi magana da za su ji kunci akwai yanzu inda in ka je kura za a baka wani kuma wani gari kuma ka je sai a kawo maka gora da yaji <laughs> kaga bambanci wani girmamawa ne abinci mai daraja kenan wani wuri wurin ka je a kawo maka gashashen nama wani wuri kuma an kaji a kawo maka biredi bushashe bushashe wanda ya kwana ya wuni ya yi tauri haka za a kawo maka shi da ruwa yi eh, kuma ana ganin an alfarmance ka ne to sai ka haƙura ka ci ko kuma in ba za ka yi haka ba inda za ka yi sai ka tafi da abincinka na'am eh. to jama'a malam yana mana ishara cewa masu fita da awa ƙauye ana samun irin wani matsalar su su dinga haƙuri kai da ka je da awa kafi kowa cancanta kai haƙuri idan ka kayyafantu da abincinsu za su fi ƙaunarka su gane wannan bai kyamar mu na iya tuna wani lokaci mun tafiya da malam Allah ya gafarta mishi wallahi ruwan gwangwani irin na masallaci malam ya sha a gaba na wannan ya faru ba wai labari bane har mun ce mishi malam ya zaka sha wannan ruwa ya ce a mun zo cikin mutane mu kishan ruwan su in kuɗi ne malaya da da zamu tun daga bakin titi zamu sai ruwa na roba mu saka a cikin mota amma wallahi ruwan gongoni haka ya zuba ya sha wanda ni da ni ne da wani a lokacin muka ce malaya kake sha wannan ruwan muna ganin kamar ruwan bai da kyau ruwa ne a randan masallaci a bakin waje kawai haka malaya diba wallahi ya sha yace babu komai jama'a kuma kowa ya san wannan duk inda malaya je duk inda aka bashi ya kwana nan zai kwana ba zai ce sai an kawo mishi hotel ba idan zauren masallaci ne wanda yake gefen masallaci gidan masallacin aka ce nan ne masauki sai ka kwana a wajen menene idan kan tebur ka samu sai ka kwana in ka da kudin hotel je ka kama hotel da ka duk abincin da ka je musamman mai da'awa abinci mutanen kauye babu shakka ba irin na mutanen birni bane wajen ɗanɗanansa da nunansa da kyan shi da ingancin sa amma tun da ka je ka kai musu alheri kuma so kake su karɓa kar ya zama kuma a cikin take taken ka akwai abin da zai hana yanayi ya ba su da karɓa domin dole za su ji kunci suka kawo maka abinci suka zo suka ganshi haka yadda suka kawo maka shi za su ce oke, to wannan yare na abin da muka kawo mai kenan yana so mu yi irin addinin shi amma kuma yare na abin da muka mai to ba za mu yi ba ka sa sun yi jafa'i kuma kai baka samu abin da kake nema ba dan mai da'awa so yake an shi abin da yake faɗa na gaskiya a takaice ya kamata mutum ya zama yana da flexibility yana iya wato juyawa ta yana kowane yanayi kuma duk wani abinci da kaga wai kana abin da kake baka san shi ba ka san shi ne saboda yana sabo gare ka ma kwana biyu dole za ka saba da shi dole za ka saba da shi in aka kwana biyu sai ka ga kana ci sai ka ji ma hala ya mafi na garin ku daɗi ma ba ka sani ba duk wanda yake tafiye-tafiye ya san wannan wani har sai ya nemi ma in ya dawo gida ya za a dinga mishi irin wancan nan saboda ya saba da shi kuma tun da dai mutanen garin suna ci ba sa mutuwa kai ma ka ci ba za ka mutu ba insha Allah Allah ya shirya da mu sai ya ce ah, wala wala aklahu kuma ba sa ganin dacewa cin abinci mara wanda yake mara daɗi takabburan saboda girman kansu wata jabburan da jabberanci mala ya ce wakilar ta'ifataini hadiyuhu mukhalifun li hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan bangarorin guda biyu shari'ar da suke akai ta saba wa shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake akai waɗanda ba sa cin abinci sai mara kyau ba sa ganin dacewa kuma a ci mai kyau suna ganin wanda ya ci mai kyau kuma ya biye wa duniya ne baya son gaskiya bangare na farko kenan bangare na biyu kuma waɗanda ba sa ganin a ci abinci dole sai mai kyau sai mai tsada kuma su sun fi karfin su ci wanda ba irin wannan ba sun fi karfin su ci abincin da talaka yake ci malam ya ce duka wannan bangarorin guda biyu sun kauce wa gaskiya sun kauce wa shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama wali hadha qala ba'du salafi don haka ne wasu daga cikin magabata suka ce kanu ya karhuna ash-shahratayn min ath-thiyab ash-shuhratayn min sun kasance suna kyamar saubu shuhura kala biyu al'ali sutura mafi kaiwa sama wal munkhafid da sutura mafi kaiwa ƙasa wanda zai ce shi yana so kayan shi zama yafi na kowa tsada shiga shi ta fita kowa cinyewa hawan sallah da yayi ko shiga sallah da yayi ko shiga biki da yayi ya fi na kowa ko kuma kullun a rayuwa ko da a ce duk juma'a ne so yake sai ya kura kowa a gayu yadda za a ce kaga wani eh to kayan shi ya fi na kowa tsada wannan musamman mata sun fi wannan matsala mata ku ji tsoron Allah kowa so take sai ta kece raini ta fi kowa a ƙawaye a cikin kishiyoyi a cikin abokan hulɗa a cikin ƴan uwa wannan ba daidai bane baya daga cikin ɗabi'ar mumina hakanan kuma wanda zai ce shi kuma sai ya sanya sutura ya fi na kowa rauni ya fi na nuna ya fi na kowa lalacewa idan za a dinga kwatance da shi ana cewa mai wancan rigar gashi can yadda da an faɗi rigar kowa zai gan shi ban mata da saura shine shuhura din shuhura shine wanda duk an ganka da irin wannan sutura za a ga ta bambanta da na kowa suturan ka ya bambanta da na kowa saboda nagartar shi ta fi ta kowa ko rashin nagartar shi ya fi na kowa ko tsadar shi ya fi na kowa ko aran shi ya fi na kowa shine ake nufi da sabu shuhura sahabbai suna kyamashi wa fi sunani ya zo a cikin sunan an ibn umara yarfa'uhu ila nabi sallallahu alaihi wasallama daga abdullahi dan umar yana danganta wannan riwaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah yace man labisa thawba shuhratin albasahu Allahu yawmal qiyamati thawba madallati wanda duk ya sanya sutura na shahara na kokarin sai an bambance shi daga mutane ranar alkiyama Allah zai sanya mai sutura ta ainihin kaskanci matala Habu fi hinnaru sannan a hura mishi wuta a jikin sutura a jona mishi wuta a jikin kayan kaskanci bayan an kaskanta shi musamman mata game da hijabi akwai yadin hijabi da aka sani gama gari kowace mata shi take amfani da shi ga sanan iri iri ga sanan sai wata ta ce tun da ita hajjiya ce ko babba ce ita ko first lady ce ita ko ita famsek ce ko farfesa ce ko wace ce ita sai a je a siyo wani yadi mai dan karen tsada wanda wani guda ɗaya hijabi kwaya ɗaya zai iya yin hijabi goma gama gari sai ta ce shi take su. wannan sunan shi saubu shuhura yake hajjiya idan kika ci gaba da sa wannan hijabin ranar alkiyama za a miki hijabin wuta irin wannan a hura miki wuta a jikin shi Allah ya tsare mu haka wanda zai ce hula da zai saka sai an je an siyo ta ta ninninka kudin hulan al'umma wani hulan shi za a sai duka hulan kan mudanar da ita sai a sai hula guda ɗaya dubu sittin inda ka sa an mata tsaki a ce da ya saka ta kawai za su dinga tashi da shi to ba kyau ya saka irin wannan hula almubazzaranci kuma saubu shahura ne mun gane wannan da ke ko jama'a don haka jama'a su kiyaye na akwai wanda yake ganin wannan dubu sittin kamar dubu biyu ne ko eh. eh saboda shi matakin arzikin sa ko to nan ana aunawa ne da ire-iren mutane irin shi wani irin sutura suke sakawa din duka sauran masu kudin gari ne suke saka sutura haka ko ko shi kadai ne kawai yake so a cikin masu kudi shi ma sai ya bambanta idan duk masu kudi haka suke sa sutura su misali yanzu galibin mutane gama garin mutane sukan sanya hula ne tun daga ta 200 wata kila zuwa 5000 haka ne mallam haka ne range din ko sai wani ce shi ta 50 50 yake so Eh, eh naira hamsin hamsin yake su misali ko kuma eh, dubu hamsin hamsin yake su kaga shi ko dai ya ɗara ko ya gaza ko to wannan kaga shi ne ya saba wa abin da al'adar mutane take amma in ya zama kowa irin ta yake sakawa misali yanzu yadin ɗari biyar a yau wani tsada amma kuma galibin mutane suna iya saka yadin ɗari biyar kaga bai zama shuhura ba don akalliya ne ya matsada amma hular dubu sittin to koda mai kuɗi mai hankali ta mishi tsada amma in mai kuɗi kowa haka yake sakawa babu laifi eh ne. ai ne abin da ake cewa gwamnan yana saka irin ta gama garin mutane ne halawa da ke saka wata 500 ne ko 2000 kuma yana ganin ta ishe shi yana ganin ta ishe shi ko to babu laifi shi kuma wani shi kuma yana ganin dole sai saka wata fota kowa to shi ne laifi نعم ولا ولا da idan mutum da yana yi ne dan shuhura ba kyau amma idan ra'ayin shi kenan wani bai san hula wata take mai nauyi kan shi zai dinga zafi yana zuffa da makamantansu idan ra'ayin shi kenan babu laifi amma idan yana sawa ne shi a ce ya fi kowa tawalu to wannan shine laifi ku kowa ya kalli meye niyyar shiga game da da yake sakawa yawa eh ba zai iya mahula bauta a ce duk mako duk in ta yi datti sai an wanke an sa mata stati an goge ba <laughs> mutane ne mu kula jama'a ka'ida shine kai ya zama kana yi ne dan ka bambanta shuhuran shine bambanta da mutane Asan wannan babin yana da haɗari sosai za ka ji a ta kawo mudakhalat mutane suna da maganganu akai saboda abubuwan da suke faruwa aikace kowa dai ya kiyaye ka'ida shine kai ya zama yafi na kowa kyau ko yafi na kowa muni kuma ya zama hakan ba kana yi ne da gangan dan a ce kai iri kaza bane kai kafi kowa ko kai kafi kowa ta nan bangaren ba Allah ya sa mu dace wannan hadisi mala a ƙasa yake cewa Abu Dawud ya fitar da shi a cikin kitabul libas a cikin lamba ta dubu hudu da ashirin da ainihin tara da kuma ibnu maja a lamba ta dubu uku da dari shida da shida a cikin kitabun libas ainihin wato da alimamu ahmad a cikin mujalladi na biyu shafi na tasa'in da biyu da isnadi kyakkyawa haka na ibnu maja ya fitar mishi da wani shahidi a lamba ta dubu uku da dari shida da takwas da abu na amin a cikin hilatul auliya a mujallar na hudu shafi na dari da casa'in da shafin casa'in da 191 daga hadisin Abu Dharr marfu'an cewa annabi ya ce man labisa thawba shuhra a aradallahu anhu hatta yada'uhu aw wada'ahu wanda ya sanya tufa na shuhura Allah zai da kai daga barin shi har sai ya cire wannan tufa tufa ko kuma ya mai da shi irin na mutane da isnadi hasanun fi shawahid wa qawluhu thawbu shuhura yace ash shuhura zuhuru shay'i shine bayyanan abu wal muradu abinda ake nufi anna saubahu yashtahiru bainan nas ya zama sitiran mutane ta zama shahararriya sitiran mutum ta zama shahararriya tsakankanin mutane limukhalafatihi launahu limukhalafati launihi al-alwana li alwani thiyabihim in ya zama kala sitirar shi ya saba wa kala sitirar su fayarfa'u annasu ilaihi absarahum ya zama kowa sai ya dinga kallon shi wa yahtalu alaihim ko ya zama yana musu ainihin takama bil ujubi da jiji da kai wa takabburi da girman kai wa akhraj al bayhaqi ma ya fitar a cikin mujallal na uku shafi na 273 min tariki kinana ibn nu'aym at-tabi'i anna an sallallahu alaihi wasallam naha an cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sanya siyabi na na shuhura guda biyu an yalbasa siyabal al-hasana allati yanzura ilayhi fiha mutum ya dinga sanya tufa mai kyau wanda dole sai kowa ya kalle shi aw daniya ko makaskanci aw rassa ko ya gagge matacce allati yundaru ilaihi fiha wanda ita ma sai an kalle shi wa sanaduhu sahihun da isnadi ingantacce lakinnahu mursalun sai dai mursali ne ya tsaya akan ainihin wato tabi'i ne yace annabi ya ce sai yace wa hadha li annahu qasada al ikhtiyala ikhtibara wal fakhra wannan ya faru ne saboda ya mutun ya nufaci watan yana nufin girman kai da alfahari. fa aqabahu Allah sai Allah ya mishi uquba bi naqid zalika da aka san haka yana so ya zamu daukaka sai Allah ya sa mishi saubu mazalla tufan kaskanta fa azallahu sai Allah ya wulakanta shi kama aqaba man atala siyabahu bari sai mu kwana anan insha Allah sai mu tashi akan wannan gaba ta game da wanda ya sanya sutura ainihin wato dan yayi alfahari wanda ya tsawaita sutura shi dan yayi alfahari kuma wata kila zamu bukatu akan sai mun karanta wasu ƙare-ƙaren bayanai in Allah ya so a ranar litinin kenan idan mun zo za mu ci gaba wannan karatu da gaske littafin fatuhul bari a cikin kitabul libas babun da ke cewa babu man jarra saubahu min al to da haka na san galibi yan uwa suna da littafin fatuhul bari mutane za su iya zuwa da fatuhul bari a wannan bugun mujalladi na goma sha uku ne za mu ɗan tsitsinci wasu ƙare-ƙaren bayanai ne game da mas'ala akan cewa shin wanda ya ja tafashi ya wuce idan sawu dole sai in yana alfahari ne ya haramta ko ko idan a cikin zuciyarsa babu alfahari babu komai za mu ji ta hakikin malaman sunna cewa ko da a cikin zuciyarsa babu alfahari akwai matsala ba daidai ba ne? kuma ma faɗan cewa shi baya alfahari to wannan ma shi ma alfahari ne na'am eh

sannan shi ban taba wani abu wannan kun ji abin da malai yake cewa idan mutum ya sa takalmi yana zaune wata kida sai sha'awar ya ji kawai sai ya cire kafar dama to in yazo kuma zai tashi shin zai sake cire ɗayan ne ya zama ya cire duka biyu sai ya fara saka dama shi ce ban taba karanta wani abu akai ba kuma ban so in ce a gani na <laughs> wallahu alam shikenan ko to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum